Thank you. liƙa shi ana zargin cewar mawaki Lilin Baba wanda ya aure jarima Ummi Rahab ya yi ma jarumi Adam A Zango habaici game da rabuwa da matarsa wato Safiya calawa Kowa dai ya san irin cakwakiyar da aka sha kafin mawaki Lilin Baba ya aure jarima Ummi Rahab mai saurari idan dai ba za ku manta ba jarumi Adam A Zango shine ya fara kawo jarima Ummi Rahab a masana'antar Kannywood tun tana karamar yarinya. Binciken mu ya tabbatar da cewar jarima Ummi Rahab ta juya ma jarumi Adam A Zango baya a daidai lokacin da mawaki Lilin Baba ya nemi jarumi ya aure ta amma sai dai jarumi Adam A Zango bai goyi bayan hakan ba saboda haka dai ne mutane suka fara zargin cewar shi ma jarumi Adam A Zango yana son ya aure jaruma Ummi Rahab amma sai dai Ummi Rahab din ta ki amincewa da hakan saboda Hausawa na cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa kuma juma'ar da za ta kyau tun daga laraba ake ganewa ma'ana dai jaruma ummi rahab tana tsoron ta aure jarumi adam e zango ba da dadewa ba ya ce mata ta san inda dare ya mata kamar dai yanda ya ma sauran sa guda biyar da ya aura kafin ita aiki ga mai kare ka mawaki lilin baba ya je twitter yana tsokanar jarumi adam a zango da cewar matarsa wato umbi rahab ta tsallake rijiya da baya mutane da dama sun alakanta rubutun mawaki lilin baba da cewa dama a baya jarumi adam a zango ya nuna cewar yana son matarsa din mutane dai sun fassara rubutun mawaki lilin baba da cewa da yanzu matsalar da ke tsakanin jarumi adam a zango da matarsa wato safiya chalawa watakil da umbi rahab za ta faru Mawaƙi Lilin Baba dai ya rubutun sa ne a cikin harshen Turanci, a inda ya rubuta kamar haka: My wife Ummi Rahab has really dodged a bullet, thank God. Abinda dai mawakin ke nufi da Hausa shine, matata Ummi Rahab ta tsallake rijiya da baya, kuma na gode ma Allah. Duk da dai mawakin bai fito ya bayyana abinda yake nufi ba, amma tuni mutane sun alakanta abinda Jarumi Adam A. Zango a daidai wannan lokaci dai ne jarumi adam a zango ke tafka rikici tare da matarsa wato safiya talawa kuma a bahar yayi kamari ta tattara kayanta ta tafi gidansu sakamakon wasu laifuka da take yi wa mijin nata wato adam a zango kamar da yanda adam a zangon ya faɗa a social media da da cewar har yanzu matar ta sa bata fito ta bayyana gaskiyar abin da ke faruwa tsakanin nasu ba domin tabbatar da jarumi adam a zango ba zai yi shiru ya kyale mawaki lilin baba ba game da shagobin da ya mai amma dai ko menene zamu kawo muku shi a cikin wannan tamu ta fiye comedian sai ku ci gaba da bimbiyar mu a koda yaushe